Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم فصلي على محمد masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Laraba daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyarmu a yau ya biyo baya. sannan shirin muryoyin masu saurari sannan shirin rayuwar zamantakewa sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Hassan Barka. To tare da salama masu sauraro da farko ga kanin labaran. A Faransa sama da mutum miliyan biyu da rabi ne suka shiga zanga-zangar adawa da dokar tsawaita shekarun ritaya. Wani rahoto ya ce hukuncin kisa ya ninka karkashin jagorancin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman. fagen wasanni kuwa za a ji cewa Algeria da Senegal ne za su fafata a wasan karshe na gasar cin kofin kasashen nahiyar Afirka da ke murzale da a gida. To yanzu ga cikakkun labaran Ƙungiyar kwarigo ta CGT a Faransa ta ce sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari takwas ne suka shiga zanga-zangar da ta kira kan adawa da dokar tsawaita shekarun ritaya. a karo na biyu kenan da ma'aikata a faransa ke shiga yashin aiki game da gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar kan shirin shugaba emmanuel macron na mayar da shekarun da ma'aikatan ƙasar za su yi ritaya zuwa shekara 64 daga shekara 62 sai dai ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta ce mutum miliyan 1.400 ne suka shiga zanga-zangar ta jiya talata ƙungiyoyin kwadago takwas ne dai suka tsunduma cikin yajin aiki matakin da ya haifar da matsaloli ga ɗalibai masu son zuwa makaranta da bangaren sufuri da kuma na matatun mai na ƙasar fiye da mutum miliyan ɗaya ne ya fito a ranar farko ta wannan yajin aiki a ranar 19 ga watan janairu da ya shige gwamnatin mr macron dai ta dage kan shirin ta na kaddamar da sauye-sauye kan dokar biyan fansho na kasar duk da cewa ra'ayin al'ummar kasar da aka ɗauka na cewa ba su ba goyon bayan matakin gwamnatin wani sabon rahoto ya nuna cewa hukuncin kisa a kasar saudiya ya ninka a ƙarƙashin jagorancin yarima mai jiran gado muhammad bin salman wata ƙungiya mai rajin kare hakkin ɗan adam ta ce sha ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe tun bayan da aka naɗa shi a kan gadon yarima mai jiran gado a shekarar 2015 yara ne lokacin da aka fara tsare su rahoton ya ce an kashe mutum 81 a cikin kwana daya a watan maris din da na shekarar da ta gabata hukumomi a yankin somali da ke kasar habasha sun kori wasu kafofin yada labarai na kasar waje goma sha biyar da ke aiki a yankin cikin kafofin yada labaran akwai sashen somali na bbc da kuma muryar amurka hukumomin sun ce kafofin yada labaran ba su da izinin gudanar da aiki a cikin yankin wannan matakin ya biyo bayan wata takarda da hukumar da ke sa ido kan batutuwan sadarwa a kasar ta fitar wadda a ciki hukumar ke umartar jami'an yankunan cewa ta gano akwai wasu kafofin yada labarai na kasashen waje da ma'aikatan su ke aiki babu izini ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida mai suna committee to protect journalists ta ce tsakanin watan nuwamba shekarar 2020 da na augustan 2022 akalla 'yan jarida 63 aka kama a yankin bankin raya nahiyar afirka na fdb ya ce zai yi ware wasu kudaden musamman domin inganta tsarin noma irin na zamani mai jure matsalolin yanayi a nahiyar da shawo kan matsalar karancin abinci da bunƙasa kuɗin shiga a yankunan karkara pascal sanginga manajan sashen kula da harkokin noma da masana'antu na bankin ne ya bayyana hakan yana mai cewa bankin ya ware wasu ƙarin kuɗi domin tabbatar da ƙananan manoma sun samu dabaru da fasahohi da abubuwan da ake bukata na jure matsalolin yanayi bankin ya yi alkawarin ware akalla dala biliyan biyu a kowace shekara nan ba da daɗewa ba domin inganta noma irin na zamani mai jure yanayi a nahiyar ta hanyoyin noman rani da adana ruwan sama da kyautata hanyoyin isa kasuwanni da kayayyakin more rayuwa da samar da ingantattun tsirrai to a fagen wasanni a cikin gasar cin kofin kwallon kasashen nahiyar afirka ta 'yan wasan da ke murzale leda a gida kasashen senegal da algeria mai masaukin baki ne za su fafata a wasan karshe na gasar algeria ce ta fara kai wannan matakin bayan da ta lalasa niger da ci biyar da nema sai kuma senegal wace ta ɗauke madagascar da ci ɗaya mai ban haushi madagascar wace ke halartar gasar tashan a karo farko za ta fafata da niger ranar juma'a a wasan neman matsayi na uku karan farko da 'yan wasan na nema niger suka kai irin wannan matsayin a wata gasar kwallon kafa ranar asabar ne dai za a fafata tsakanin algeria da senegal a wasan karshe na gasar tashan 2023 abin tuni shine cewa kasashen algeria da senegal su ne suka fafata a wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na shekarar 2022 da senegal ta doke to sama a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 ne da goyon bayan da ta samu daga jakadan kasar birtaniya duk da tofin allatsi ne da al'ummar kasar ke yi da shirin sakamakon irin mummunan matsalolin da hakan zai haifar a kasar da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. daidai lokacin da gwamnatin yemen da take biyayya ga kawancen rundunar mamayar kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi ikirarin rage gibin kasafin kuɗi da ta amince da shi a farkon watan afrilun shekarar da ta gabata kuma a karan farko cikin shekaru takwas ta samu nasarar samun kuɗaɗen shiga da ya kai kuɗin yemen riyal tiriliyan uku da dubu biyu a rahoton da gwamnati ta fitar a hukumance bayan ta amince da wasu jerin matakan tsarin tattalin arziki da za su ƙara janyo matsaloli ga al'ummar yemen a yankuna daban-daban na ƙasar da hanzarta durƙushewar tattalin arziki da kuma koma baya a harkar kasuwancin cikin gidan ƙasar waɗannan matakai sun haɗa da ƙara farashin kuɗin fito da kashi hamsin cikin ɗari kuɗin ruwa da wutar lantarki da kuma farashin kayayyakin albarkatun man fetur da ake haƙowa a matatun mai na safar da ke lardin ma'arif da kashi ɗari biyu waɗannan matakai sun sun haifar da fushin al'ummar yemen kuma kamfanoni masu zaman kansu sun yi watsi da su wanda kungiyar masana'antu da 'yan kasuwa ta bayyana matakan a matsayin siyasa da za ta haifar da koma baya tare da shan alwashin shigar da karar gwamnatin firaminista ma'in abdulmalik gaban kotu domin tilasta masa yin watsi da waɗannan matakan ƙara kuɗaɗen fito a karo na biyu cikin ƙasa da shekaru biyu bayan ƙarin zuwa kashi 100 cikin 100 a tsakiyar shekara ta 2021 kuma hakan ya janyo matsalar raguwar kayayyakin kasuwanci da ake shigowa da su cikin kasar musamman sakamakon bullar annobar cutar corona duk da yawan koke-koke da nuna rashin amincewar al'umma da wannan bakar siyasa wace ta kara haifar da hauhawan farashin kayayyaki da ake samarwa a cikin gida da waɗanda ake shigo da su daga waje da kuma tsadar kuɗaɗen ayyuka da ake biyan leburori a jihohin kudu da gabashin ƙasar? wadda farashin ya tashi daga kashi goma zuwa ashirin cikin ɗari amma martanin da gwamnatin firaminista ma'in abdulmalik ta tamere shine rashin kula da koke-koken al'ummar ƙasar ta hanyar kin ja da baya daga shawarar da ta yanke da kuma wata hatsaniya da ta bullo da ita cewa ta ɗauke biyan kuɗaɗen haraji daga kan kayayyakin rayuwa na tushe inda majiyar ƙungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa ta lardin adin ta karyata da awarta gwamnati a gaban manema labarai tana mai jaddada cewa waɗannan matakai sun haifar da tashin farashin kayayyaki daban-daban a ƙasar kuma ba tare da gwamnati ta taka rawa ba wajen dakatar da matsalar tsadar kayayyaki a ƙasar ba da kuma sanya ido a kasuwannin ƙasar. hakanan majiyar kungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa ta zargi gwamnatin adin da bijirewa yarjejeniyar da aka cimma a baya tsakaninta da kungiyar kan rashin bullo da wani shirin karin kudaden haraji ko kuma karin kudaden fito ba tare da cimma yarjejeniya da kamfanoni masu zaman kansu ba amma gwamnatin ta lashe takwabin rusa yarjejeniyar tare da dakile ta da wasu matakai waɗanda ba a yi zurfin tunani da sanya hangen nesa wajen aiwatar da su ba sannan ba a yi la'akari da yanayin jin kai ga al'ummar kasar ba sakamakon haka a nata bangaren kungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa da ke birnin sana'a fadar mulkin kasar ta shirya gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya inda ta buƙaci tsoma bakin majalisar cikin hanzari da nufin ganin gwamnatin da take biyayya ga rundunar mamayar saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa ta dakatar da waɗannan manufofi nata da za su ƙara wurga al'ummar yemen cikin masifar yunwa da kuncin rayuwa kamar yadda kungiyar ta yi gargadi a cikin wasu bayanai da ta fitar kan hatsarin da da ke tattare da matakan da gwamnatin da take biyayya ga rundunar kawancen kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka dangane da batun harkar kasuwanci da zuba hannun jari a kasuwannin ƙasar yemen tana mai faɗakar da ita cewa matakin nata zai ƙara wurga miliyoyin al'ummar yemen cikin mawuyacin hali ƙungiyar masu masana'antu da 'yan kasuwa ta birnin sana'a ta kuma yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta shiga tsakani cikin gaggawa tare da matsawa gwamnatin abdulmalik lamba kan nisantar ɗaukar matakan kuntatawa kamfanoni masu zaman kansu duk da gajiyar da take ci a harkar kayayyaki kashi casa'in cikin ɗari da ake shigowa da su ta tashar jiragen ruwan adin da sauran tashoshin jiragen ruwa da suke ta bisa la'akari da adawa da matakin da gwamnati ta ɗauka wanda ƙungiyoyin fararen hula guda sama da 180 suka jaddada kin amincewarsu da shi kuma majalisar wucin gadi ta kudanci da take biyayya ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta bayyana cewa matsayi ne mummuna da ke ɗauke da bala'i kan al'umma kamar yadda wani adadi na ministocin gwamnatin suka ki amincewa da shi amma kwatsam sai al'ummar yemen ta ji ƙasar birtaniya tana goyon bayan wannan bakar siyasa tare da jinjina mata kuma tana kira ga gwamnatin abdulmalik kan ta ci gaba da gudanar sanarwa a fagen tattalin arzikin kasar wanda jakadan birtaniya a yemen richard offenhen ya dauka a matsayin manufa ce ta ƙauracewa matsalolin hare-hare da ake kaiwa kan tashar jiragen ruwa da ake shigo da kayayyaki cikin kasar yemen daga gare su a wani faifan bidiyo da oppenheim ya yi ya bayyana murna da goyon baya ga matakin da gwamnatin adin ta ɗauka yana mai jaddada cewa waɗannan matakai suna matsayin wani muhimmin mataki ne da zai hana durƙushewar tattalin arzikin ƙasar kuma da sannu zai samar da ayyukan yi ga al'ummar yemen baya ga samar da mahimman ayyuka da kuma damar biyan albashin ma'aikatan gwamnatin ƙasar wannan matsayi na jakadan birtaniya ya fuskanci mayar da martani mai gauni rauni da kuma ƙara fusata jama'a a sassa daban-daban na yemen a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yemen ta fitar tana kunshe da cewa matsayin ƙasar birtaniya na goyon bayan gwamnatin yemen mataki ne na goyon bayan ɓangare guda da yake matsayin ƙoƙarin wurga rayuwar al'ummar yemen cikin halin tsaka mai wuya kamar yadda sanarwar ta siffanta yanayin ƙasar birtaniya da cewa yana fayyace irin ƙiyayyar da ƙasar amurka take nunawa ne ga al'umma al'ummar yemen da kuma burin ganin kasar ta ci gaba da wanzuwa cikin yakin basasa tare da kokarin kawo cikas ga duk wani shirin wanzar da zaman lafiya a kasar tana mai la'akari da maganganun jakadan birtaniya da cewa suna tabbatar da matsayin kasarsa ce ta burin ganin kasar yemen ta ci gaba da fuskantar matsalar tattalin arziki ciki har da manufofin aiwatar da bakar siyasar killace kasar da wurga al'umma cikin masifar yunwa da kara bullar matsalar hawan farashin kayayyaki ciki ta hanyar ƙara kuɗaɗen fitan kayayyakin buƙatu na yau da kullum da kuma sanya ƙarin haraji kan kayayyakin sayarwa wanda zai ƙara wurga ɗan ƙasar Yemen cikin wahala da kuncin rayuwa. Wannan mataki na gwamnatin Yemen da ke Adin da kuma kalaman jakadan Birtaniya suna zuwa ne a daidai lokacin da wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a ranar Asabar ɗin da ta gabata da ke tabbatar da ƙarin bullar matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar kasar yemen rahoton da ofishin kula da ayyukan jin kai a kasar yemen ya fitar ya yi nuni da cewa al'ummar kasar tana fama da matsalar tattalin arziki tana mai la'akari da yanayin yakin da ake yi a fagen tattalin arzikinta kamar yadda rahoton ya yi nuni da cewa a daidai lokacin da farashin kayan abinci ya yi tashin gwabron zabi a shiyar arewacin kasar saboda takunkumin da aka sanya wa tashar jiragen ruwan yankin akan ya sanya tashin farashin kudaden kasashen waje tare da ƙara durƙushewar kimar kudaden cikin gida a kudancin ƙasar da kimanin kashi 22 cikin 100 a wata sabuwa kuma kamfanin dillancin labaran igna ya habarto cewa ɗan adawar saudiya mushtahid a shafin sanatotar ya wallafa cewa rahotanni sun tabbatar da cewa sultan ali al'arada gwamnan lardin ma'arif ya samu makudan kudade a yakin Yamen da saudiya ke jagoranta a kasar da suka kai dalar amurka biliyan shida kudaden da za su isa wajen biyan albashin ma'aikatan gwamnatin kasar na tsawon shekaru kusan hudu yayin da mutane suke mutuwa saboda bullar masifar yunwa a kasar ta yemen yana mai fayyace cewar waɗannan su ne shugabannin kasar yemen da duniya take ɗaukan su a matsayin shugabanni halittattu da aka amince da su sakamakon suna goyon bayan rundunar mamayar saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare.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 Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran kuma bayan gaisuwa da fatan alkhairi ina fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kuka sake saba ba mu dama farko dai ina nuna alhini da baƙin ciki dangane da abin da ya faru a turai na cin zarafin alkur'ani mai girma sannan ina kira ga shugabanninmu na najeriya da su yi ƙoƙari don allah su zaɓa mana shugabanni na gari kokari sabanin ire-iren wanda muke da su wanda mutum zai kirkiri abin da shi a kansa ba zai mai amfani ba ya ta wahalar da mutane a kansa mai magana suleiman abdullahi sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to gaskiya ina baƙin ciki ina mai faɗin cikin allah wadare da wanda ƙasa ta sweden musamman ma wani abin da aka yi na taɓa musulunci gaskiya wannan abin bai yi ba na yi allah wadare da shi kuma ina kira ga ƙasashen duniya ya kamata su nuna kishi na musulunci duk wani abu da ake aiki da shi na ƙasar su kaurace mushi saboda ta taɓa musulunci ƙasar gaskiya abin nan bai ba kuma kasashenmu na afirka musamman ma yawancin mu ga musulmi ne amma musulmcin namu muna nuna shi ne a baki saboda ku duba yadda shugabanninmu suke ba su da tausayin talaka babu su ma nuna musulmcin kenan ku duba ku gani abin da suke kaɗe akan talakawa wannan abu dai kawai Allah sa a gyara kuma duka wajen Allah za mu taimi magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdoki Biya na kira ku ne daga nan unguwar da ta birnin da magaran mu a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa wa barakatuh bai Hausa. Mai magana Aliyu garin Nasarawa ku ci kan comment ɗin galma a gunduwa Mada da Tawa. Eh, ala kullu halin dai muna ƙara koshe na farko dai yin addu'a da makwabta namu dangance da harka ta siyasa wannan sai mu ce zan hankali hankalinmu na rako babba da roko da malum a dage da adda na biyu dattawa ya kamata kowane dattijo su yi mutane sha hankali dangance da sa kai da cikin wani yanayi na uku in kuka ba 'yan siyasan nan duk da matasa ka ihu da kuwa da ɗaukar makamai da shan ƙwayoyi wannan masu neman mulkin nan ɗayan su ba maki ba cikin ƙasa sai sun gama siyasa sun kare sannan su mai kadda su mai yawa nan afirka hangana shugabannin ne kai ta haka muna kira dukkan dattijo da dukkan wani matashi ya ja hankalin ɗane da kuskure sa haka ne cikin wani yanayi cikin wani ihu ko cikin wani shaye-shaye assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio tera mai albarka ina yi muku fatan alkhairi a gaskiya muna bakin ciki da allah wani abin da ya faru a ƙasar sweden na wulakanta alkur'ani da aka yi kuma muna taya eh, musulmin ƙasar sweden bakin ciki da na musulmin duniya gabaki ɗaya kuma muna allah wadai wannan wanda suka yi aikin ubangiji allah ka ɗau mataki a kansu Allah ka nuna mu aya ina yi muku fatan alkhairi daga naku samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya a nan turfoli assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar islamiyyar iran ni ne salah muhammad eh, nijar ƙasar agadas wannan cin zarafin da ake falistinawa wallahi ya kamata mutane su zabara maka yanzu kun ga falistiniyan goma aka kashe ba ta suka kakkare gidajen yahuda ba yanzu su wanga bai wanga falistiniyan da kashe wanga yahuda guda bakwai za a ta a kakkare musu gidajensu a kakkashe saura a kakkashe ka gani mutane wato yahuda abin da suke mutane fa su baiwa su su su kashe falisira falisira ba hausa ba falisira ba hausa ba jihad islami ku tashi in yaki na za a yi wanga wulakanci na gani mutane da fa kuma dabbobi wani ba eh mai rabon ganin ba iya gani bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar takwas shida. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh biyu hausa gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka ina muku barka da safiya sunana malam hamisu matsin kai guna dan jihar ta magaran mazaunin agadas yau ina sokaci ne akan canjin kuɗi da aka yi na najeriya to alal hakika wannan canji ba laifi ne amma ya kamata a diba yan uwa da suke ta koke-koke akan wannan abu a diba ya kamata a diba a yi wani abu a kai eh, abin da ya kamata a yi shi dai shugabanci yana karewa amma dukkan wani wanda yake mulkar al'umma inda dan al'umma yake yi ya kamata daga ba shugaban kasa kaɗai ba daga shugaban kasa zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisu zuwa ministerori zuwa da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki akan wannan canjin kuɗi ya kamata su yi nazari su yi ba la su yi ba annabi su yi nazari saboda gobe za su dawo su nemi ƙuri'a ta al'umma kenan ya kamata su yi nazari su yi nazari wannan kuma canjin kuɗi aka ce an canza kuɗi dindindin kowa asarar kuɗin shi wannan an talautar da na najeriya ne an talautar da mutanen najeriya yau ya ta fasa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo boh ta iran mai albarka ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ta cikin koshin lafiya ina gaida kowa da kowa mai wuraren wannan gidan rediyo mai albarka to a yau ina son yi tsokaci akan abin da ya faru a jihar nasarawa a najeriya kenan inda jirgi mara matuki ya faɗa wasu fulani makiyaya yeah. inda aka rasa rayuka kimanin mutum goma sha ɗaya inda aka rasa dabbobi wanda sun kai guda arba'in da bakwai wannan abin alheri ne allah ubangiji ya ji kan wa'annan mutane da rahama allah ya musu gafara allah ya musu gafara allah ya musu gafara wannan najeriya tamu allah ya ba mu shugabanni nagari wayanda za su gyara wa'annan barnoni da ake yi mai magana naku har kullum usman sani da ke karamar hukumar doyakin tofa garin kashirin wannan muku fatan alkai alheri da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu zai ta wasan jamhuriyar musulunci ta yare ina lillahi wa inna ilaihi raji'un muna tar da Allah wade da wannan tozarci da aka ma alkur'ani mai sarki a ƙasar Sufi muna baƙin cikin tozar ta alkur'ani mai sarki saboda alkur'ani mai tsarki ne madogara dukkan ɗan musulmi muna baƙin cikin muna baƙin cikin wannan tozarci da aka mashi Allah tozarta su kansu wanda suka tozarta alƙur'ani mai tsarki saboda ba abin da za a tozarta bane ba alƙur'ani shi ne makamin mu shi ne madogaran mu mu musulmai Allah tozarta su mai magana mamman salisu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyo jamhuriyar musulunci na iran mai magana musha salihu maradi kira ne muke yi ga isra'ila akan kadda ta ce ta dauki wani mummunan mataki na soja akan martani biyu bayan jikita yahudawan nan sun sha bakwai wanda wani kumando na dakarun nan na shuhada'ul kudus ya yi domin isra'ila ta diba ta gani wa tsawon shekara saba'in ko sama ga saba'in ma ce, suna kalkashe falistina sun kwace masu ƙasarsu sun kora su waɗanda ma suka yi gudun hijira ba su tsira ba tana bin su har sansanin su tana kalkashe su kamar abin da ya waka na baya bayan nan a Tini da sauran wasu sansani na gudun hijira saboda haka wannan bai kai matsayin da isra'ila za ta ce ta ɗauki wani mummunan mataki a kansu ba abin da ya fiye ma isra'ila shine ta rusa wannan akida ta ta wariya ta shirya da kowa da kowa wanda muna ganin shine zai kawo zaman lahiya a cikin wannan kasa amma duk wani mataki na soja ba zai haifar ma isra'ila da ɗaya mai ido ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu to da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya yanzu kuma ga shirin rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين wa جماعة ta'ala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة a cikin أتشكي وانا شيري muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma abu ne kamar yadda muke nanatawa mai muhimmanci wanda ya kamata mu tafi da shi irin wannan muhimmancin da ke tattare da wannan rayuwa mu tafi da wannan a yanayi wanda Allah ta'ala zai yi wato zai yarda da mu ubangiji subhanahu ta'ala zai yi murna da irin wannan rayuwar da muke tafiya ta zamantakewa tsakanin da al'umma kamar yadda muka sani ne mun shigo fage daban-daban dangane da rayuwa ta zamantakewa kamar al'amura na iyali to yanzu kuma muka shigo cikin fage na zamantakewa da abokai to mun yi tsokaci mai zurfi a game da al'amura na abokai cewa lallai dan adam in an ce a yi rayuwa ta zamantakewa bayan al'amura na iyali wanda shine asasi to a cikin rayuwarsa ta zamantakewa babu yadda za a yi ya shige kuma zancen al'amura na abokai domin dan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai a kowane bangare ba abokai kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya da ya gabata wasu lokutan in an ce aboki ba lallai ne abokin nan sai irin aboki da yake kudda da wanda sai bacci ne ke raba ku da shi kuna tare da juna a kowane lokaci ba ko kuma yadda muke ishara da cewa abokai za a iya samu su a makaranta abokai na wajen aiki hatta ma abokai a tafiya misali Eh, abun hawa ne ya haɗa ku watakila kun shiga mota za ku je wani gari su ma abokai ne abokan tafiya ake cewa to duk waɗannan mu'amala ɗin da zai kasance tare da mutane wato rayuwa ce ta zamantakewa tsakaninku da irin waɗannan mutane ɗin ko da ko bayan awa ɗaya ne za ku rabu ko bayan waɗansu mintuna za ku rabu kowa ya kama gabansa watakila ma ba za ku sake ganin juna ba har abada to irin wannan ma ita ma nau'i ce na rayuwar zamantakewa wadda ya kamata a dora ta akan wani doron gwadabe na hakika wanda zai taimaka maka kai ma za ka taimaka masa duk waɗanda kuke rayuwar nan ya zama akwai al'amura na taimakekeniya mun yi ishara a kan cewa hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin suratul zukhruf cewa a ranar kiyama akwai abokai ba daɗi waɗanda za su zo su yi wa juna bara'a wannan ya yi nisa da wannan wannan ya nisa da wannan suna kokawa yana cewa kai a duniya kai ka batar da ni mun kasance ba a kan wani doro na shari'a na taimakekeniyar juna na gina ruhi ba tunda allah ta'ala isharar da yake a wannan al'amari shine cewa lallai waɗanda suka kasance a badaɗai abokai ne a su a cikin duniya in ba kan takawa suka yi na wannan abotaka ba ba kan al'amura na gina ruhi na taimakekeniya na yin aiki nagari na taimakon al'umma na yin abin da Allah yake so in ba a kan wannan ba to Allah ta'ala yake cewa yau ma izin ba'aduhum ba'adun adu wato ranar kiyama za su kasance makiyan juna ne wannan yana ƙiyayya da wannan wannan yana ƙiyayya da wannan wannan mun yi ishara a kai saboda haka babban al'amari dangane da rayuwar zamantakewa ta bangaren abokai mafi girman al'amari wannan ma iyaye suna da wani abu na wanda yake na asasi mai muhimmanci wato rawa da za su taka ta wajen zaɓowa 'ya'yansu abokai yanzu idan 'ya'yanka sun ka tafi makaranta mafi yawa a makaranta in aka tura 'ya'ya suka tafi makaranta Allah ne kurin ya san a makarantar nan da suwa za su cakuɗa tunda makaranta mutane ne wanda za ka iya cewa suke zuwa daga kowane sashi da kuma wani tushe na wato iyali daban-daban waɗansu sashen iyalin masu tarbiyya waɗansu tushen iyalin marasa tarbiyya waɗansu sashen wato za ka ce masu addini waɗansu sashen marasa addini hatta ma za ka iya cewa za ka samu a makaranta waɗansu waɗanda suke asali ma ba su ma yarda da Allah ba ma tunda makaranta aka ce makaranta an ce makaranta mutanen duk da suka kawo 'ya'yansu a cikin makaranta suna kawowa ne don su koyi wani abu wanda yake mushtarak abubuwan da yake kowa da kowa baya son ɗansa ya tashi cikin jahilci to dole ne tura su makaranta to kaga waɗanda za su turo 'ya'yansu zuwa makarantar nan waɗansu su misali ka ce kiristoci ne waɗansu musulmi ne waɗansu masu bin addinin gargajiya ne waɗansu ga su nan dai in a cikin garuruwa ne manya-manya ma yahudawa za a iya samu su masu tura 'ya'yansu musamman irin makarantun nan manya-manyan makarantu waɗanda za ka ga cewa kowane mutum Eh, 'yan kasa da wanda ma ba 'yan ƙasa ba 'yan ina da wanda kowa zai iya tura ɗansa ya je to koma ba irin wannan ɗin ba ko da makarantu ne kanana ma na cikin gida din guri ne dai makaranta an ce makaranta wanda za ka iya cewa duk mutum zai iya kawo ɗansa to tarbiyyan da su waɗannan yara suke zuwa da ita makaranta din sai a duba a wuce irin tarbiyya suke ɗauke da ita waɗansu tarbiyyan da suke ɗauke da ita fi sabilillahi ba tarbiyya ce managarciya ba to idan ku suka zo suka cakuri da ɗanka kai wanda ka ba da lokacinka a gida ka ba shi tarbiyya can kuma a makaranta aka je aka cakudu to menene ya kamata domin a can dai na gaya mana ko kuma muka sani dolan dole ko kaƙi ko sau ɗanka ko ‘yarka a makaranta sai sun yi abokai to waɗannan abokan da za su yi yana da muhimmanci iyaye a duk lokacin da 'ya'yansu a makaranta suke abokai to su yi ƙoƙari su tabbatar sun san suwaye abokan 'ya'yan nasu ta hanyoyi daban-daban in ka dawo gida ka ga 'ya'yanka ko kuma ɗanka misali yana magana game da wani yana faɗan sunansa ai mun je kaza mun ci abinci ko kuma mun sha ice cream a guri kaza ko mun so alewa ko mun sai biskit da aka yi eh, break muka fito daga aji mun je guri kaza mun sai ka ce to waye wannan kar ka yi shiru ka dinga murna a ah, ɗana sha Allah ya fara samun abokai a'a sai ka yi tambaya ka ce to waɗannan abokan da kake gaya mun su wane ne su yaya sunansa waye babansa hasali ma ka yi ƙoƙari ka je har makarantar a kira maka abokin ɗan naka ka zo ma dan kyauta ne yar zaki karama za ka dauka dan biskin ne dan wani abu ne ka ba wa abokin kai ne abokin wani a to ni babansa ne ga dan wannan ka yi da yauki to sai kai kuma da wayo da wayo sai ka tambaye shi ka san waye babansa me aikin mahaifin wannan yaron abokin dan naka sai ka gano a ina ne ma suke za ka iya bincikawa ka je ko wajen aikinsa ko kasuwarsa ko kuma wani bangare na unguwarsa inda suke zaune ka tambaya ta wani yanayi ta yadda ba za a gaya masa an zo ana bincike a kansa ba a'a ka yi wani abu na bincike ka tabbatar da tarbiyyan wannan gidan da tarbiyyan uban yaron da iyayen yaron da mahaifiyar yaron ka tabbatar cewa ɗanka ba wai abota ce yake yi da gurɓatattun ainihin yara ba inda a ce gaba ɗaya muna yin irin wannan to lalle 'ya'yanmu za su zama managarta rayuwarsu za ta zama rayuwa ce da ta ginu akan wani yanayi na zamantakewa mai ma'ana amma rayuwar zamantakewa idan ta zama kurin la'ubali ban damu ba koyawaye ma kowane tarkace kowace irin aƙida ne mutum yake dauke da ita kowane irin tunani mutum yake dauke da shi kurin na bar shi ya tafi ya zama abokin ɗana to lallai akwai sauran na aka ba idan muka kasance a irin wannan wadi to a nan ne fa ake samun matsala ɗin saboda haka al'amura na abokai ko kuma zamantakewa wacce za ta kasance mun yi rayuwa rayuwar zamantakewa tare da abokai waɗanda waɗannan abokan da za mu rayu da su za su kasance fitila a gare mu fitila ga rayuwarmu keniya za mu wa juna ta yadda tabbas wannan zamantakewa da za mu yi da su za ta zama tushe na samun sa'ada a nan duniya da samun sa'ada a ranar kiyama to irin wannan bincike ɗin yana da tushe a cikin koyarwar addini ba kurin ɗanka ya tafi makaranta ya kasance ya tara abokai amma ba a tabbatar suwaye abokan nan nasa ba sannan daga baya in ya fara kawo muku wasu ɗabi'u waɗanda suke baƙi ko kuna nan kuna wahala a tarbiyya a cikin gida amma in ya koma ya tafi makaranta kuma akwai wasu yara can abokai waɗanda suke warware masa irin wannan tarbiyya din to kaga irin wannan akwai matsala a tattara da irin wannan yanayi saboda haka ah, lalle rayuwar zamantakewa musamman ta bangaren abokai yana da muhimmancin gaske a kasance ana lura da ita to akwai bayanai masu yawa sai dai gashi an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai ashirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sannan daga ƙarshe ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shirin ne da muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu buɗe magana ne a kan yadda ƙasar Burkina Faso take son ganin cewa Faransa ta janye sojojinta daga cikin wannan ƙasa. Za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu. da fatan za ku kusance tare da mu domin jin da wannan bangare na farko zai kasance wa'adin da ƙasar burkina faso ta gindaya wa ƙasar faransa domin janye sojojinta ga wannan ƙasar bai wuce wata ɗaya kacal ba tambayar da take bujurowa ita ce shin hakan abu ne mai yiwa faransa ta fice daga cikin wannan ƙasa ta burkina faso a matakin farko abin da ya kamata a yi la'akari da shi shine cewa buƙatar ganin sojojin faransa sun fice daga wannan ƙasa ba daga ofisoshin 'yan siyasar ƙasan ko sojoji masu tafiyar da sha'anin mulkin ƙasar kada ya fito ba wani batu ne wanda ya fito daga cikin al'ummar ƙasar mutanen wannan ƙasar sarƙa yin zanga-zanga nuna ƙin su da ci gaban zaman sojojin faransa waɗanda faɗa da ta'addanci ne ya kai su amma kuma a lokaci ɗaya ba su hana 'yan ta'addar abin da suke yi ba wa obama 'yan ƙasar ta burkina faso suna ganin cewa ayyukan ta'addanci sun ƙaru, sun kuma tsananta bayan da faransa ta girke sojojinta a wannan ƙasar 'yan ta'addar da yi a wannan ƙasar sun addabi al'umma na lokaci mai tsawo sun kuma ci dubban rayukan mutane da basu ji basu gani ba baya ga jami'an tsaro kenan a cikin kwanakin bayan nan dai alaƙa tsakanin ƙasar ta burkina faso da faransa ta ƙara yin kamari wacce ba a je ko ina ba ta juye zuwa rikici da zanga-zanga na al'umma ƙasa tutun shekara ta 1962 da ƙasar burkina faso ta sami 'yanci daga 'yan mulkin mallakan faransa zuwa yanzu wannan ƙasa ta fuskanci faɗi tashi ta fuskokin siyasa tattalin arziki da rayuwar yau da kullum ta al'umma kuma daga wancan lokacin zuwa yanzu an yi jin mulki har sau takwas inda sojoji suka yi mulki mafi tsawo a tarihin ƙasar. mulki na ƙarshe da aka yi a wannan ƙasa dai ne na watan satumba na shekarar ta gabata ta 2022 bugu da ƙari ta'addancin da ƙasa take fuskanta a wannan lokacin ya ci rayukan dubban mutane kuma wasu mutane da sun kai miliyan ɗaya da rabi sun zama 'yan gudun hijira a cikin ƙasarsu wasu ma sun ƙetara zuwa ƙasashen makwabta wannan ya sa daga shekara ta 2015 zuwa yanzu kasar ta burkina ta zama ɗaya daga cikin cibiyoyin ta'addanci a nahiyar afirka musamman ma dai waɗannan ƙungiyoyin biyu na alka'ida da kuma da'ish hakan ya haddasa taɓarɓarewa harkokin tsaro a cikin ƙasar musamman saboda da waɗannan ƙungiyoyin biyu suke ayyukan ta'addancin da ɗan adam yake jin kunya a ce masu yin su mutane ne balle kuma a ce musulmi a bisa ƙididdigar da cibiyar nazari ta nahiyar afirka ta gabatar a shekara ta 2022 ta ce a tsakanin bangarorin mulki na ƙasar 135 da ake da su ana kai har a cikin bangarori 84 wato kaso ɗaya bisa uku na faɗin wannan ƙasar yana ƙarƙashin har-haren 'yan ta'adda alhali a baya a cikin shekara ta 2017 yankunan da ake kaiwa har-haren ba su kai hakan ba kuma a cikin wannan watan na janairu kadai an kai wasu har-haren da dama daga ciki har da sace mata 60 da aka yi a lokaci ɗaya daga ciki har da ƙananan yara hudu da matan suke shayarwa a cikin shekaru masu yawa gwamnatin ƙasar ta burkina ta gajiya wajen buɗe tattaunawa da masu ɗauke da makamai a wannan ƙasa sannan kuma a lokaci ɗaya ta kasa murƙushe su ta ƙarfin soja. wannan ya baiwa kungiyoyin damar suke ci gaba da kutsawa bangarori daban-daban na wannan ƙasa iya kai hari a cikin fadin da ya kai kaso ɗaya bisa uku na ƙasar ta burkina faso a cikin wannan yankin ne dai faransa ta kafa runduna ta kai hari a kan ta'addanci mai suna burhan a cikin yankin sahel kenan wannan yankin dai na sahel ya kunshi kasashen jamhuriyar nijar burkina faso mauritania mali da kuma chadi manufar faransa wacce a zahiri ta ayyana ta kai waɗannan farmakin shine murƙushe 'yan ta'adda da sake dawo da zaman lafiya a cikin wannan yanki bayan kafa wannan runduna ta shafi sojojin faransa da kuma sauran ƙasashen yankin da suke mambobi da kuma kai har-hare da suka rikayi a kan 'yan ta'adda amma babu wani abu da ya sauya a ƙasa a ƙarshe kuwa faransa ta sanar da cewa ta kawo ƙarshen wannan farmakin nata a watan fabrairu na shekarar ta gabata amma kuma duk da haka ta ci gaba da jibge sojojinta dubu uku a cikin ƙasar ta burkina da sauran ƙasashen da suke mambobi a ƙarƙashin wannan farmaki na burhan wani gudu ba hanzari ba a ɗaya daga cikin dalilan da suka sa faransa ta janye daga cikin wannan farmakin ta kawo ƙarshensa da akwai dakatar tallafi na kuɗi bayanai da kayan aiki da amurka take bata a cikin wani daga shirashen da suka gabata mun bijiro da wannan magana ita kuwa amurkan ta yi hakan ne saboda ta mayar da hankalinta a kan yakin ƙasar ukraine da take son ganin cewa rasha ta sha kashi sai dai kuma a lokaci ɗaya wannan matakin nata na amurka kenan yana cin karo da siyasar da amurkan take sanar da cewa tana son ganin ta faru a nahiyar afirka wanda shine nesanta abokan hamayyata kamar china da rasha wajen yin tasiri a cikin nahiyar ko da a lokacin taron bayanan da shugaban kasa amurka joe biden ya yi da shugabannin afirka a can amurkan kenan ya ta wannan batu na cewa baya son ganin china da rasha suna kutse a cikin wannan nahiyar to idan muka koma kan faransa da akwai wata mahangar ke cewa dama dai tun da fari faransa ba ta kafa wannan rundunar domin ta magance ta'addanci a wannan yanki na sahel ba ta yi haka ne domin samun wani uzuri za ta fake da shi ya zamana ta ci gaba da girki sojojinta a cikin kasashen da ta taɓa yi wa mulkin mallaka wani rahoto na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya nuna cewa a cikin shekara ta 2021 adadin mutanen wannan ƙasa da rikici ya tilasta wa yin gudun hijira sun kai 237 da hakan ya sa kaso shida cikin ɗari na al'ummar ƙasar suka zama 'yan gudun hijira da yawansu ya kai miliyan ɗaya da rabi wani abu mai ban tsoro shine yadda wani rahoto na ƙungiyar ƙasa da ƙasa ya ambaci cewa tarayyar turai faransa majalisar ɗinkin duniya da amurka sun ɓoye haƙiƙanin barna da asarar take faruwa a cikin yankin sahel ba don komai ba saboda kar duniya ta sani ya mana ana dora musu wani bangare na alhakin abin da yake faruwa wannan yana nuni da cewa da akwai lauje cikin naɗi a cikin batun girke sojojin faransa tun da fari a wannan yanki na sahel da kuma taimakon da amurka ta ce tana bayarwa domin ganin an kawo ƙashin ayyukan ta'addancin to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda la'akari da lokacin shirin namu amma fitowa ta gaba za mu dora da domin samun karin haske akan wannan batu da kuma tasirin da kasashen da suke hamayya da amurka da turawa suke yi a cikin nahiyar ta afirka musamman ma dai a wannan yanki na sahel to kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya Ƙungiyar kwarigo ta CGT a Faransa ta ce sama da mutane miliyan biyu da dubu ɗari takwas ne suka shiga zanga-zangar da ta kira kan adawa da dokar tsawaita shekarun ritaya. A karo na biyu kenan da ma'aikata a Faransa ke shiga yashin aiki gami da gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar kan shirin shugaba Emmanuel Macron na mayar da shekarun da ma'aikatan ƙasar za su yi ritaya zuwa shekara 64 daga shekara 62. sai dai ma'aikatar cikin gida ta kasar ta ce mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne suka shiga zanga-zangar ta jiya talata ƙungiyoyin kwadago takwas ne dai suka tsunduma cikin yajin aiki matakin da ya haifar da matsaloli ga ɗalibai masu son zuwa makaranta da ɓangaren sufuri da kuma na matatun mai na ƙasar fiye da mutum miliyan ɗaya ne ya fito a ranar farko ta wannan yajin aiki a ranar 19 ga watan janairu da ya shige gwamnatin mr macron dai ta dage kan shirin ta na kaddamar da sauye-sauye kan dokar biyan fansho na kasar duk da cewa ra'ayin al'ummar kasar da aka dauka na cewa ba su ba goyon bayan matakin gwamnatin wani sabon rahoto ya nuna cewa hukuncin kisa a kasar saudiya ya ninka a ƙarƙashin jagorancin yarima mai jiran gado muhammad bin salman wata ƙungiya mai rajin kare hakkin dan adam ta ce sha ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe tun bayan da aka naɗa shi a kan gadon yarima mai jiran gado a shekarar 2015 yara ne lokacin da aka fara tsare su rahoton ya ce an kashe mutum 81 a cikin kwana daya a watan maris din da na shekarar da ta gabata hukumomi a yankin somali da ke kasar habasha sun kori wasu kafofin yada labarai na kasar waje 15 da ke aiki a yankin cikin kafofin yada labaran akwai sashen somali na bbc da kuma muryar amurka hukumomin sun ce kafofin yada labaran ba su da izinin gudanar da aiki a cikin yankin wannan matakin ya biyo bayan wata takarda da hukumar da ke sa ido kan batutuwan sadarwa a kasar ta fitar wadda a ciki hukumar ke umartar jami'an yankunan cewa ta gano akwai wasu kafofin yada labarai na kasashen waje da ma'aikatan su ke aiki babu izini Ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida mai suna Committee to Protect Journalists ta ce tsakanin watan Nuwamban shekarar 2020 da na augustan 2022 akalla 'yan jarida 63 aka kama a yankin. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauki da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya.